Yaɗa kalaman ɓatanci da labarun ƙarya a kafafen sadarwa na zamani ya zamo matsalar duniya baki ɗaya, ba wai a ƙasar Najeriya kaɗai ba, wanda hakan yakan jawo rigingimu a tsakanin ƙabilu da kuma wasu al'ummar. A bisa haka ne aka shirya bitar wa juna sani ta kwana biyu da niyar dakile matsalar yaɗa labarun na ɓatanci da yaɗa labarun ƙarya, inda masana da kuma ma'aikatan kafafen yaɗa labarai suka halarci taron da kuma irin tsokacin da suka yi. a shekarun baya lokacin 2015 an samu barazana da yawa wanda su 'yan siyasa ba za su iya wanke kansu a wannan matsalolin ba yawanci sai kaga an ɗauko labarai ne da aka sani na bogi kuma labari ne da aka san zai iya kawo husuma a tsakanin al'umma a rinka yayatawa saboda a cimma wani manufa na siyasa ko na addini ko kuma na ƙabilanci to ire-iren waɗannan abubuwan ya wuce maganan da gwamnati za ta je a kafafen yada labarai ta rinka magana kawai a kan shi magana ne wanda yake ya kamata ilmantar da su kansu 'yan jarida da jama'ar ƙasa a jiha a ƙasan ma gaba yana ma kawo wasu kashe-kashen nan da ake yi a najeriya ana yin shi ne kan wannan ya ce wannan wannan ya ce haka kuma yawancin shi ba gaskiya ba ne so yanzu muna shirin za a yi zaɓe muna neman jama'a su san cewa akwai masu bayar da ah, wasu maganganu da ba gaskiya ba ne kuma kamar yadda na koya ma 'yan jarida ɗazu akwai abubuwan da za su duba in labari bai cika ba kar su ɗauka shi idan za a iya tunawa ita ma ma'aikatar yada labarai ta ƙasa ta Kaddamar da bikin yaƙi da hana yaɗa kalaman ɓatanci da labarun ƙarya. Abdulhadi Ibrahim, labaran Liberty daga Kano.